dama Allah ya masa rahama a wannan masallaci na Anas bin Malik a nan birnin Bauchi a yau ashirin da biyar ga watan Zulqa'ada shekara dubu da ɗari da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 28 da takwas kenan ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha idan ba ku manta ba jiya mun ko karatu a cikin babu yanzu amma sai lokaci ya kare mana ba tare da mun kammala sharhin wannan ba amma an riga an karanta bakin wato matanin abinda malam ya faɗa a cikin wannan babi daga farko har ƙarshe mun yi sharhi daga kan farkon alola har zuwa shakar hanci da face. yanzu abin da ya rage mana ne daga kan wanke fuska zuwa kammala a alola mun karanta bakin kuma mun fata tun daga inda ma da ya ce sun mayar fil waje haku talata sannan sai mutum ya wanke fuskar ta sau uku min manafi sharin ra'asi ila man hadara min al-lihiyai tun daga wato ya ce wa wannan na ce gyara saboda nuskar da take wurin ku mai ruwa babu wannan mutum zai wanke fuskar ta sauki sai malam ya faɗi haddin fuska a wajen tsayi da haddin fuska a wajen faɗi sai ce haddin iyakar fuska a wajen tsayi shine tun daga kan matsirar gashi har zuwa ƙasan haɓa tsayi ke sannan wajen faɗi kuma daga kunne zuwa kunne wannan ne wato wannan shine iyakar fuska kenan kuma ne haddin da ake ce alwajihu. Mu sharhin da za mu kara a nan shine mu sani dai wannan ya tabbata ne saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum ya waɗanda suka yi imani idan kun tashi yin sallah to ku wanke fuskokin wannan shine farkon umarni na abubuwan da ake wankewa a cikin alola gaɓoɓin alola da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani gaɓoɓi hudu ne da fuska da hannaye da kai da ƙafa sai Allah ya fara da ambaton fuska famsilu wujuhakum wanke fuskokin wannan shine babban dalili da yasa dukkan malamai suka yi ijma'i cewa wanke fuska yana cikin farillan alola abin da ake nufi daga cikin farillan alola shine idan babu shi babu alola da shi da sauran ɗan uwansa gaɓoɓi guda hudu nan idan aka rasa ɗaya daga cikinsu malamai sun yi ijma'i cewa alola ba ta samu ba balle a ce ba ta cika ba an fahimta ko sauran za a iya saɓani a su koma a ce ko da ba a yi ba babu damuwa amma waɗannan guda hukun dole sai an same su don ka fuska ita ce ta farko abin da ake nufi da alwajihu da Allah ce ku wanke fuskar da mala yake magana a nan shine wato udu ne mushtamilun ala a'ba tahsulu bihi almuwajaha shine wani udu ne fi ra'as wata gaba ce da aka sani a kai a kai din nan na ɗan adam ko kuma duk wani abu na dabbobi ko yana da fuska to abin da kake kake fuskantar wannan halittar da shi a saman kansa shi ake ce alwajibu amma yana da waɗansu gaɓoɓi a jikinsa akwai ido akwai hanci akwai wato baki da sauransu wannan shine alwajibu to Allah ce a wanke wannan wurin to Allah cewa ya ku wanke fuska to ya rage malaman fiqh su gaya mana ina ne fuska shi dai Allah ce ku wanke fuska an fahimci wannan to sai aka samu sabani wajen ina ne asalin fuskar da ya zama wajibi a wanke waɗansu malamai suka ce haddinsa na abin da ya zama wajibi a wanke shine ma tahsulu bihi almuwadaha mimma yazharu Bihin bashar mimma tazharu bihin bashar wato abin da kake hanga na fuskar mutum amma wanda yake nuna fata fuskar an fahimta wannan ita ce fahimtar wato wato mazhabar zahiriya an gane da kuma mazhabar wato abin nan abu hanifa to haka in mutum yana da gemu wanke wannan gemu sunna ne ba dole ba iya inda gemu bai fito ba wanda ake hanga na fata shine wajibi a wanke saboda Allah ce fasilu wujuhakum ku wanke fuskar ku sai suka ce fuska shine abin da ake gani na fata kamar yadda inda zaka sa rawani ka rufe nan ba za a ce saman rawanin ba fuska ba bane kuna ganewa sai a ce iya abin da ake hanga shi ne fuska don haka wannan abin da gashi ya fito ya lullube shi ba dole ba a wanke sai dai a wanke iya inda fata take jama'a an fahimci wannan amma jumhurin malamai wanda shine matabar malikiya da shafi'iya da anabila suka ce dole ne a wanke duk abin da ake iya hanga in an kalli mutum a fuskarsa kuna fahimta ko don haka ya hada da wannan fata da kuma duk abin da ya tsira a jikinta na gashi abin da yake tsira a jikin fuska na gashi kuwa abubuwa ne guda bakwai sun san malaman fito da ƙididdige abubuwa suka ce duk waɗannan abubuwa sai an wanke su don an ce gashi ya tsira a wurin ba a kallon fata ba zai ta ba za a wanke suka ce na ɗaya daga cikinsu shine alhaji ko alhaji ba shine wannan gashin da yake saman ido shine kira dole a hada da shi a wajen wankewa na biyu daga cikin gashi a fuska shine hudkul ain shine gashin ido wannan da ke fitowa akan wanda ake kyaftawa da shi an fahimta in ka sauko kuma sai wannan da yake saman leɓen sama shine ake ce ashari sannan sai ƙasan leɓen ƙasa shi ake ce al'amfata sannan ka koma gefe kuma daga kan daidai setin kullenka wannan gashin da yake nan wanda ake iya aski a gane sai a bar shi in ana gaye ko kuma mutum in zai bar gemunsa ko zai bar saje sai ya yanta wurin wannan dan wurin shi ake ce al'adin sannan sai kasa da shi kuma tajen shi ake ce masa al'adin sannan sai kuma gashin da yake ƙasa nan kewayen gashin azzakal shi ake ce alliya kun ji gashi halkara bakwai suka ce dukkan waɗannan wajibi ne sai ka haɗa su a wajen wankewa saboda in mutum ya fuskance ka kake ganin sa kana hangen waɗannan abubuwa don haka kuma Allah ce famsilu wujuhakum wanke fuska fito ina ne fuska shine duk abin da ake kallon ka ko kake fuskanta da shi don haka wannan shine zance mafi rinjaye in mutum ya zo wankewa sai ya haɗa duka sannan sunna ta nuna cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo alola yana wanke hadda gemunsa an gane wannan sannan yana wanke dukkan fuskarta, don haka wannan magana ta cewa sai dai inda fata ta bayyana kadai wannan bai inganta ba sannan sai kuma wato Allah ya ce a wanke fuska manzon Allah ta salama ya koyar mana da yanda ake wanke fuska sai suka sake saɓani cewa idan mutum yana da gemu da safe tunda mun yarda da cewa dole a wanke to amma menene hukuncin taslilul lihiya shine a sanya ruwa har sai ruwa ya shiga cikin wato wannan gemu shi in ka za zaka wanke ne kawai saman haka ta yanda ruwa zai fi ta saman ba ruwanka da ya shiga ciki ko kuma sai ya shiga ciki ya taɓa fata ana fahimta to sai jimburin malamai suka ce abin da ake nema a wurinka shine cewa ka wanke amma ba a sa ka dole har sai ka tsefe ba kuna gane ba bi ma'ana abin da ake hanga na fuska shine gemun ka yanzu don haka da Allah ya ce fagsilu wujuhakum ai fatar ba a ganin ta kuma Allah da yake alwajihu shine abin da ake fuskanta na fuska to ba na fuskantar wannan fata abin da nake fuskanta shine gashin don ka in ka wanke wannan gashin na saje da gemu shi kenan wannan shi ne zancen jumhurin malamai amma waɗansu malamai sai suka ce a'a sai an tsefe shine taklilul lihiya shine a sa ruwa ta hanyar da in ka wanke zaka sa ka sai kai haka sai zama cikakken hannunka ya ratsa cikin gashin an fahimta waɗansu kuma suka ce a'a sai ka ɗebi ruwa ma ka zuba ka manna ta yadda ka ji sanyin ruwan ko ɗuminsa a jikin fatar saboda ba gashi kaɗai za a wanke ba an gane wannan wannan magana an same ta wurin waɗansu daga cikin malaman malikiya kamar ibnu abdul hakam an same ta a wurin waɗansu cikin malaman hanabila kamar nan shi ibnu kudama al-maqdisi a cikin nan zaka ji ce wa tahlilul lifiya a can gaba ai ya faɗa a wajen cewa eh, abun nan da yazo yace wa yukhallilu lifiyatahu kun ga wurin ko yace zai kuma tsefe gemun ta tsefewa ba wai shine ka kawo kum sai kana tsefewa ba shine ma'anar ta in ka wanke ka sa yatsunka ka ka bi ta cikin wannan gashin ta yanda zai zama sajen ruwa ya shiga ciki ba kawai ya tsaya a waje ba an fahimci wannan ko daga cikin kuma almajiran imamu shafi al-imamu muzalli shi mana da wannan ra'ayi sannan abu tsawo. amma galibin manya-manyan malamai na matsabobi, imamu malik ibn anas da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu abu hanifa dukkan sun ce in ka wanke saman ya isa waɗannan sun kuma sai suka ce a'a sai ka shigar da ruwan ka tsebe waɗancan kun ji dalilin su suka ce saboda Allah cewa ya yi kan wanke fuska kuma fuska ita ce abin da muke fuskanta ni ko in na kalle ka in kana da saje da gemu abin da nake fuskanta shine saje da gemu ba fatar ba an fahimta su kuma waɗannan sai suka ce a'a ai akwai dalilai da suke nuna cewa dole sai an yi tahlil ɗaya daga cikin dalili akan wannan shine shine wato abin nan hadisin Usman ibn Affan wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito cewa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yukallilu lihiyatahu Annabi sallallahu yana tsefe gemunsa sai dai wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai sun raunata shi ciki hatta albani ya za a fashi a cikin ta'alikin da yawa sahihu ibn Khuzaima kamar ta aka samu wata riwaya kuma daga Anas dan Malik wanda ita kuma abu dawud ya rawaito ita kuma albani ma ya inganta ta wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yin alula wato ya ɗebi ruwa a tafinsa sai ya sa a jikin gemunsa saboda manzo Allah su sallama yana da gemu ko sai ya sa a jiki har sai da ya kai shi zuwa ga wato ya jiƙa har zuwa har zuwa wato fatar haɓar tasa don haka wannan kuma annabi sallallahu alaihi da ya gama alolan sai ce haka za a mara lirar fi haka ne Allah ya umarce ni in rika alola sai suka ce wannan ya nuna cewa taklilul likiya wajibi ne kamar yadda ya zama wajibi a wanke fuska to wajibi ne kuma ya zama a yi taklilin ka sai suka ce wannan taklil din idan ya zama na cewa gashin gemu ko kuma na wato sajen ya zama yana da duhu yana da kauri to haka kawai mutum zai yi amma idan ya zama na cewa ana kallon fata dole dukkan sun yi ittifaki cewa dole sai an wanke fata idan gashin mutum ya zama wato bai rufe har ya zama yana da duhun da ba a ganin fata ba ana kallon fata ko wannan dole ya wanke wannan a dukkan malamai muna magana akan wanda yake da saje mai duhu jama'a an fahimci wannan za ka zance mafi rinjaye shi ne cewa tahlilul lihiya wajibi ne a cikin alola jama'a an fahimta shi imamu Mali ya wajarta shi ne a wanka amma bai wajarta shi ba a alola sai matsala ta gaba ita ce an ce a wanke fuska mutane a wajen fuska nan ya ce mana haddin fuska shine daga kan matsirar gashi zuwa haɓa ko to amma ba kowa ba ne an yake da gashi ya tsira a daidai inda gashi yake tsira kai don haka ya za a yi mutane a wajen gashi akwai kala biyu akwai al'asla shine wanda yake da tsanko an gane shine al'asla akwai kuma al'asra shine wanda yake da gashin da yake da gizo har ya sauko ya rufe goshinsa to in mutum yana da gashi har ya sauko wannan an fi samun shi mai wa a mata ko to sai gashin sun sauko in ya zo wankewa tun da an ce alwajihu zai wanke daga inda gashi ya tsaya ko kuma zai wanke daga matsirar gashi idan kuma bai da gashin a wurin ya zai sai suka ce abin da zai yi shine manabitu sha'ri ghaliban ko kuma al-mawdi'u alladhi yanbutu minhu sharu fi rasi cikin a cikin galibin mutane daga ina ne gashi yake fara tsira wurin zaka wanke to haka in mutum ya zama akra ne yana da gashin da ya sauko zai wanke har da saman gashin zuwa iya inda fadin fuska a sauran mutane galibi yake idan mutum ya zama asla ne wato mai sanko zai wanke zuwa daidai nan ba zai ce sai ya isa inda gashi ya fara ba to in mutum kuma ya aske kan gaba ɗaya zai tsira jama'a an fahimci wannan <coughs> to waɗannan su ne ɗan inda aka ɗan samu saɓanin malamai a kan wajen wanke fuska malam da ya ce mana wayo kallilu lihiyatahu zai tsefe wato gemunsa in kanat kasifa in dai tana da kauri wa in kanat tasiful basharata lazimahu ghasluha amma in ya zama wato gemunsa yana bayyanar da fatar fuskar ta to dole a wanke fatar da duk ake gani jama'a an gane nan mala yace summa ya yadayhi sannan sai mutum ya wanke hannayensa ilal mirfaqaini har zuwa gwiwoyin hannun guda biyu talata kuma mutum zai wanke ne san sai kara da cewa wa yudkhiluhuma fil ghasl mutum ya zo wankewa zai hada har da gwiwar ba zai zo jikin gwiwar ya tsaya ba sai ya haɗa su ma ya wanke su an gane abin da ya faɗa to Allah maɗaukakin sarki dalili akan wannan shine ya ce mana wa kun ilal marafiq bayan kun wanke fuskar ku sai ce ku wanke hannayen ku zuwa gwiwar ku sannan aikin manzon Allah sallallahu na alola a cikin hadisin Sauban wanda Usman ya yi alola da hadisin Abu Huraira da hadisin abdullahi bin zai da duk wani hadisi da ya zo a kan alolar manzan Allah su kalama lalle manzan Allah yana wanke hannu to haka malamai sun yi ijma'i cewa wanke hannu farilla ne a cikin alola to sai dan <clears throat> wuraren da aka samu saɓani shine wato idan aka zo wanke hannaye ɗin nan malam anan ya ce mana yudkhilu huma fil fil ghasl zai wanke har da ita gwiwar ya hada ya wanke to shin wannan dole ne a wurin dukkan malamai ko kuma ba dole ba malamai suna da maganganu guda biyu akan cewa shin in ka zo a lola saboda za ka ga galibi yadda mutane ke lola ai za ka wani yadda haka haka yake in haka haka Eh, to wannan mutumin alolarsa ta yi inda mun ce wanke hannu wajibi ne kuma dole a wanke duk iya abin da ya zama sunansa hannu bisa ga wannan ko kuma in ya zo sai mutum ya yi haka ta yadda zai haɗa nan ya wanke ko kuma mutum ya haka haka ya iso kan gwiwar ko bai haɗa da ita ya wanke ba to alolar ta yi waɗansu malamai suka ce ba dole sai ka haɗa da gwiwar ba in ka iso kanta ya isa waɗansu suka ce dole sai ka haɗa hadda ita jimhurin malamai su suka ce dole sai ka haɗa hadda gwiwa amma abu hanifa da dawudu zahiri suka ce allah cewa yi wa kun ilal marata in ka isa wurin ba sai ka wanke ba to shin wata wanne ne dole saboda in mun ce dole ne to fa in kai alola ka haɗa da shi ba alola ba sai ba kenan kuna fahimta da kyau malamai sun yi wannan saɓani ne saboda abubuwa su na farko lafazin hannu da Allah ce ku wanke hannu shin ya ne iyakan hannu saboda alyadu an gane tutulaku alal kafai ko alal kaf akan ce alyad ana nufin iya a ce kawo hannunka mu idan za ka bada nan kawai za ka bayar ka kuma an yadda hannu ne an fahimci wannan ko sannan kuma za a iya cewa ana yin boxing da hannu ko ana dambe da hannu hannun ba iya nan kawai ake dambe da shi ba har zuwa nan ko duk yana ciki sannan kuma ana itlaƙin ta kenan alal kafi wa zira ana kuma itlaƙin ta alal kafi wa zira wal abu da tafin da wannan hannu damfe kenan da kuma gwiwar hannu duk yana iya amsa sunan hannu wasu ma ana iya wucewa ma a ce hannun duka hannu ne in an ce dan adam yana da hannu biyu kowa zai tuna cewa daga ina zuwa ina ne daga nan ne zuwa nan tun daga kafa don haka sai suka ce to ina ne hannun da Allah yake nufi dole a samu sabani tunda Allah cewa yi wa aidiyanku sai ce ilal malakati zuwa nan sai suka sake saɓani kan ila saboda lafazin ila yana daga cikin tsuruful jar shi kuma yana da ma'anoni ma'anoni a larabci na aikin da yake har zuwa har guda takwas to wannan da aka ce ila din wani irin aiki ne ɗaya daga cikin aikin da ila ke da shi a larabci shine lidilalati alamun ta halfaya yana nuna wato kaiwa makura ƙarshe amma muntahal gaya makaniya da zamaniya shine galibin aikin da ila take yi tana nuna muntahal gayati zamaniya nuna iyakan abu na zaman na lokaci kenan Sun atimmu siyama ila al-layl kaga al zamaniya kenan sannan tana nuna kuma al-ghayatu makaniya سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هنا الغاية المكانية to nan da Allah ce ila inda wani iri ne alghayatul ne makaniya ce to su waɗannan sai suka ce in ka isa wurin ka zama abin da Allah ya ce sauran kuma ba dole ba kuma suka ce in ka je wurin sai ka haɗa harka ka wanke su jumhur suka ce dalilin su shine da Allah yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al al haram ila al al aqsa da yaje sai da ya shiga garin ko sai da ya shiga masallacin ko da yaje kofar sai dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isra'i zuwa zuwa zuwa baitul maqdis ya shiga ko da yaje kofar sai dawo yanzu an ce wanda ya tafi ila safara fulanun ila kano Wani ya yi tafiya zuwa kano da ya je kano ya je kofar sai dawo ko ya shiga sai suka ce to sai ka wanke hannu ko baka shiga ka hada da shi ba ka yi ila ba an gada magana wannan zancen shi ya fi ƙarfi dalili akan wannan shine aikin manzan Allah ta salama ya nuna cewa idan ya zo yin alola yakan wanke sai ya hada hadda wato gwiwar hannu wannan shine abin da hadisin abu huraira ya nuna cikin riwayar musu ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallama da ya zo a lola, ghasalal yumna hatta ashra'a fil adudu ya wanke dama har sai da ya shiga cikin wato gwiwar hannun ya hada ya ce sun yusra kazalika haka kuma ya yi a hagu an gane ko abu huraira bayan ya gama haka sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a haka ko kuma haka da ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasa. haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alola wannan ya nuna cewa lalle wankewa hadda wannan wajibi ne jama'a an fahimta haka in ka wanke baka hada hadda wannan ba alola ka ba cika ba sannan kuma malam sai ya ce mana sun mayam tafi ra'sahu ma'al udunai sannan mutum sai ya shafa kansa tare da kunnuwa da ya zo sai ce yabda himin min sun mayumin ruhuma ila kafafu." in mutum ya zo zai fara ne ya tsora hannayensa tun daga farkon gaban kansa inda gashi ya fara tsirake sannan sun mayumin ruhuma sai ya ci gaba da tafiyar da hannayen suka biyu ila kafafu har zuwa ƙeyarsa sun mai ya rubu ma ila muqaddamihi sannan ya dawo da shi zuwa ƙarshe zuwa farkon inda ya fara in ya gama wannan ne sai ya sa tsarta a cikin kullensa sai ya shafa ciki da waje wannan shine abin da malam ya faɗa to wannan akwai matsaloli matsala ta farko ita ce kowa ya san menene ar Shi shine kai wannan alwajihun da muka faɗa ɗazu an gane to duk abin da ya kai daga samansa shi yake ce ra'as duk abin da yake saman alwajin wannan inda gashi ke tsira galiba shi yasa Allah bai ce wamsahu bi shururikum ku shafa gashin ku ba sai ce ku shafa kan saboda akwai wanda bai da gashi an fahimta to matsaloli a nan matsala ta farko ita ce menene haddin kai haddin kai shine abin da ya zama wajibi a shafa nake nufi shi ne daga farkon nan har zuwa ƙarshen ƙeya ko daga farkon nan har zuwa ƙarshen gashi ga wanda take da gashi har zuwa gadon bayanta kuna fahimta ko kuma koda bai kai haka ba duka yayi saɓani aka samu kala uku waɗansu malamai suka ce abin da ya zama wajibi a shafa shi ne wato dukkan kai waɗansu suka ce abin da ya zama wajibi a shafa shine wani ɓangare na kai ba duka ba waɗansu kuma suka ce babu iyaka duk ɗan abin da ka shafa ya isa in ka gama haka aka fi so in ba gama ba ko mita abin da ya samu fakara umatin sarami da alƙur'ani an fahimta za ka shafa mata ya tsara ya isa ai Allah cewa yi wamta ku bi su. abin da ya sa suka yi wannan saɓanin an gane ko ne waɗanda suka ce a shafa duka shine masabar imamu malik da kuma masabar imamu ahmad shi yasa anan shi ma malam ya faɗa waɗanda suka ce a shafa wani ɓangare shine masabar abu hanifa shi abu hanifa ya ce a shafa aƙalla wato rubu'i rubu'in kai in ka samu rubu'i ka raba kanka hudu to ya samu waɗansu kuma wanda suka ce kaɗan ɗin nan akwai wasu daga cikin malaman malikiya kamar abul faraj ya ce in aka samu sulusi ya isa ba sai ya kai wato rubu'i ba ko da a'a ya wuce rubu'i kenan ya kai shi ne mafi karanci waɗansu kuma cikin cikin malaman malikiya kawon muhammadu ibn maslama shi ya ce sai an samu sulusani biyu bisa uku to da Allah ta zaka ka kirga su misali sunan da suka ce aljuzu umidu ko ba'du imam shafi'i shi kuma yace la hadda li la hadda li haddi ba wani haddi a iya abin da zaka shafa Allah au kasu ko ka dan ko mai yawa kawai kai dai ka shafa Allah yake dalilin da yasa suka yi sabani shine da Allah ya zo sai ya ce wamsa bi ru'usikum sai aka yi rigima akan wannan bi din kamar yadda aka yi rigima a baya akan mu ila saboda bi din nan ba'un ce ita ma daga cikin uruful ita ma tana da ayyuka da yawa a larabci ɗaya daga cikin ayyukanta ta tadullu ala tabi'i tana nuna ɗaukan wani abu ɓangare ba duka ba waɗansu kuma suka ce ɗaya daga cikin sannan ɗaya daga cikin aikinta ne ta dullu alal insa shine tana nufin a haɗa duka duka aikin ban dalili misali akan aikin talitta ba'idi don a nuna wani bangare shine faɗin manzan Allah san sallallahu a cikin hadisi <clears throat> yake cewa mu annabawa ba mu bar gadon komai ba sai ilimi faman akaza bihi faqad akaza bi hazzin duk wanda ya ɗauki wani abu a ciki kaga ai a ciki ne za ka ɗauki duka ilimin annabi ne bihi kaga juz'an milku kenan wanda ya kwashi wani abu ko ba abu fakar aka da bi hazzin wato sannan a larabci akan ce tu bi bihi na kama tufarsa ai ba duka ka kama ba ka rike dan wani bangare ne wannan shine littafin waɗansu kuma suka ce lil ilsa a haɗa duka ne saboda yana daga cikin aikin babu da Allah madaukakin sarki yace wal yatawafu bil baitil atiq in an zo yin dawafi a ɗakin kaba za ka yi gefe ne kamar ko sai ka zagaya duka eh to ya suka ce wannan bil baitil atiq ka nuna cewa lil insaq don haka nan ma ka shafa duka shine shine wanda hujjar an gane ko zancen da ya fi karfi a cikin waɗannan shine zancen wato malikiya da hanabila waɗanda suka ce a shafa duka saboda aikin manzan Allah ta salama shi zai fassara mana ma'anan wannan bi'in hadisin abdullahi bin zai ya ce da manzan Allah ta salama ya zo a lola sai ya sa hannunsa ya fara shafawa wato tun daga gaban kansa hatta da haba bi ila kafahu har sai da ya keya sun marar da kuma irin makanin da bada alim sai da ya dawo da su zuwa inda ya fara ka gani da cewa sato an gane ko sannan kuma akwai hadisin abu bayya wanda ta ce manzan Allah sun salama ba ta habira su yi wasu dubaihi a wannan abin nan wannan na kawo shi wannan zai zo a kan wajen maganar shafan kullum ne hadisin abdullahi bin zaid shine babban dalili da yake nuna cewa in an zo shafan kai za a shafa duka ne bisa ga dacewar aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka da yamma ke zo shafa kai ya shafa mene duka waɗanda suka ce ka shafa bai da haddi na ce muku shine masabar Imam shafi ya ce tun da Allah ce wusa hu bi ru'usikum bi din nan dan kadan yanzu ko dan kadan na taba tufafin ka za a ce masasu bi saudi ko masasu bi saudi na taba tufanta ko dan kadan ne ya cancanta don haka sai ya imamu shafi yake faɗa kamar yadda wato <clears throat> alimamun nau yake faɗa cikin majmu yake cewa wato duk yake lauma ta sha'aratan au ba'daha ajza'ahu yake ko da mutum zai shafi gashi kwaya daya ko gashi ma bai gama sha dan kadan ya dan taba gashin yayi an gane ko wani wani wani aboki na dan shafi muna magana da shi akan wannan sai ke ce ai mu imamu shafi ya zo mana kuma ce, saboda yanayin kasar mu da ya lura da shi shi ya fito daga kasashe waɗanda suke da tsananin sanyi wanda yake cewa mutum yana iya yin fitsari in ana tsananin sanyin mutum ya yi fitsari misali a tsaye kafin fitsarin ya isa ƙasa ya zama ƙanƙara. ya ce to in ka ɗauki ruwa in ka zo yin alola da ba yawanci kankara kake shafa ya ce to ka zo ka ce a kanka za ka shafa kankara ya ce shi yasa sai ya sau mana in ka ɗan yaki ka ɗan taɓa ya ce an gama ba za ka sa kankara su ya ce saboda in ka ɗauko kafin ka iso yayi ya ce saboda in ka zo wanke hannaye da ƙafa za ka kunna ruwa ne mai zafi sai ka tura hannun a ciki sai ya wanke amma inda za ka ɗebo ka yi haka shi ma zai zama kankara to haka sai ka sa a jiki ƙafa ka yi haka ya ce amma in dai za ka ɗebo ne in ka zo fuskar ka sai ka sa a ƙarƙashin famfo ya ce amma ka kai ba wankewa ake yi ba to haka ba za ka sa kanka ba sai dai ka shafa in ka ɗauko kaya ka za ka shafa kankara to haka in kai haka sai ka ɗan taɓa in ya so ka ɗiga kankara sannan waɗanda su kuma suka ce rubu'i kamar wato shi matabar imamu abu hanifa ya ce ai shi ne mafi karancin abin da za a iya cewa ta shafi kai saboda tun da Allah ya ce wani hudu shi kuma ya kamata a samu wani bangare ya ce kuma ɗaya bisa hudu ne mafi karanci an gane abul farar daga cikin malaman malikiya ce cewa a a samu ya kai sulusu me dalilin ya ce saboda annabi sosai ya ce a sulusu wa sulusu ya ce ai sulusu yana da yawa sai ka samu wani ai ya samu shi ko Muhammadu ibn ya ce saboda sai an samu sulusa ne sai an samu biyu bisa uku me dalilin ka yace ai biyu bisa uku shine mafi karshen abin da yake bi duka to tun da an ce bi ba dole sai duka ba to sai a ɗauki mafi kusa da duka shine sai a ɗauki misali amma duk waɗannan dalilan wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su ta hanyar cewa a shafa kai gaba ɗaya jama'a an gane wannan sai kuma matsala ta gaba ita ce shi shafan kai inda an zo yi dole sai an yi tajdidul ma'i limat'ir ra'si ko kuma wato yajuzu mas'ur ra'si bima tafakka min balalil ma'i min ghaslil yad wato bayan ka wanke hannunka ai akwai jika to zaka iya kana gama wanke hannu sai ka shafa kai da wannan jikar ko sai ka sake shafa ruwa a hannunka na fata kun fahimta imamu al ce, yace abinda ka shafa da hannu da da abinda ka wanke hannunka in dai da sauran ruwa a hannunka sai Allah ka shafi kanka saboda cewa Allah ya wamsa hu bi ru'usikum in kuma ka samu wani abu a hannunka ka shafa Shi ke na gargar ka shafa kanka ce ba dole sai ka sake ruwa ba jimburin malamai suka ce sai ka sake me dalilin ku suka ce Allah ce wamsa hu bi ru'usikum Allah ce ku shafi kanku me anan suka ce wawun wawun inda da Allah ya rabawa ne, yana nufin intiqal ne ai wani abu daban da Allah ya ce wabsi fagsilu wujuhakum ai kaga baraka dauki na kunkuran baki ka wanke fuska da shi ba wa aydiyakum baraka dauki sauran na fuska ka wanke hannu da shi ba wamsahu bi ru'usikum ya sake yin na kai daban yace da haka shi ma sai ka sake masa ruwa wa arjulakum ila al-ka'bayn shi ma sai ka sake masa ruwa ruwa kai ma dukkan waɗannan fadilan kowanne da ruwan sa wannan dalilin ya fi ƙarfi saboda aikin manzan Allah su salama haka ya nuna jama'a ana fahimta to kai aka samu saɓani sai zama luga tana iya ɗaukan wannan da wancan ba abun da zai iya raba faɗa sai in akwai dalili to dalili kuma shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai matsala ta gaba ita ce malam ya ce mana yamsahu ra'sahu ma'al udunai zai shafa kansa tare da kuni zai shafa kansa tare da kunne abin da yake nufi shine in ka shafa kai wannan ruwan da ka ɗiba ɗin ka shafi kanka da shi to ba za ka sake ɗebo wani ruwan ba sai ka shafa kunnen ka da shi da farko ku sani shafan kunne yana daga cikin abubuwan da ya tabbata a cikin alola bisa ga aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alola ya bar shafan kunne ba amma a cikin alkur'ani Allah bai faɗi a shafa kunne ba wannan sai sa aka yi saɓani sai aka ce shi shafan kunne wajibi ne ko shafan kunne sunna me yasa suka saɓa sun saɓa ne saboda Allah maɗaukacin sarki bai faɗi kunne ba ya faɗi kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al-udunani min ar-ra'si ai kunne yana daga kai don haka da Allah ya ce ku shafa kai sai annabi ce kunne yana daga kai kenan kamar yadda ya zama dole ku shafa kai haka kuma dole ku shafa kunne sannan kullum in annabi ya shafa kai sallar sallama ya haka sai ya shafa kunne don haka da Allah ya ce wamsa hu bi ru'usikum yana nufi hadda wannan shafa kunne don haka yanda shafan kai yake wajibi ya shafan kunne yake wajibi jama'a an gane wannan <coughs> wannan shine wato fahimtar Imam Ahmad ibnu hanbal da kuma wasu daga cikin malaman mazhaban malikiya sauran malamai kuma suka ce a'a sunna ne wannan shine maganar jumhurin malamai me dalilin ku suka ce Allah cewa wamtahu bi ru'usikum mu kuma abubuwan da Allah ya faɗa cikin alkur'ani guda hudu nan sune kadai farillan alola sauran sai dai su zama sunnonin alola amma ba farilla irin sabanin da aka yi kenan akan kurkuran baki kamar yadda na gaya mana da saɓanin da aka yi a kan mai shaƙar hanci amma zancen da ya firin jaye shi ne cewa shafan kunne wato ba wajibi ba ne suna dalilin da ya sa shi ne malamai sun yi ijima'i cewa mutumin da ya manta shafan kunne ba zai sake alwalar ba amma ba su yi ijima'i ba a kan in ka kurkuren baki ko ka manta shakan hanci to wannan sai nuna cewa ashe wannan ijima'in ya raunana maganar cewa wajibi ne domin in wajibi ne ba da za a yi kuwa a ce baka sake alwala ba in ne kuna gane maganar don haka shafan kulle ba wajibi ba ne sunna ne sai abu na gaba <clears throat> shine in an zo shafawan ya ake shafan kulle waɗansu malamai suka ce kamar yadda ka sake ɗebo ruwa saboda shafan kai haka kuma za ka sake jika hannunka saboda shafan kullu shine ma'anar wata jididul ma'i lahum masaban malikiya da masaban shafi'iya wannan shine ra'ayi in ka zo shafar kunne sai ka sace sa ruwa kafin ka shafa kamar yadda ka shafa kai da shi jama'a gane wannan amma masabar abu hanifa da imamu sauri da imamu da kuma masabar hanabila kamar yadda malam ya faɗa a nan da masabar zahiriya shine cewa idan ka shafa kanka wannan shafa da kai na kai inda shi za ka haɗa hadda kunne an fahimci wannan wannan dalilin ya fi ƙarfi wannan zancen ya fi ƙarfi cewa in ka zo shafa kulle za ka haɗa da kai na ɗaya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi sallama al'udunani min ar kunne kunne daga kai ne don haka da kai da kunne lokaci ɗaya ake haɗa su dalili na biyu shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kirmi Tirmidhi ya to kuma inganta shi hadisin Abu wanda ɗazu na karanta wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mataha bi ra'sihi wa sudghayhi wa udulaihi mathatan wahida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ya shafa kansa da wato wannan dan farmin da ke tsakanin kunne da ido din wannan wurin da kuma kullensa shafawa ɗaya imana da ya jiƙa hannunsa da ruwa sai ya tsora waɗannan yatsun a gaban kunne shine ma'anar asuluhan waɗannan wuraren sai ya yi haka sai ya shafa ya kai ƙarshe sannan ya sake dawowa da shi sannan sai sa ya tsafi sai ya shafa kullensa ciki da mutum jama'a an gane wannan don haka wannan riwayar wadda take ta tabbata ita take nuna cewa abin da ya fi inganci shi ne shafan kunne da kai duka tare ake haɗa mu je gaba to sai malam ya ce sun ma ya gasilu rijilaihi ilal ka'baini sannan sai mutum ya wanke kafafunsa biyu zuwa idan dunan sawu talatan sau uku wa kuma fil kuma mutum zai shigar da idan sawu a wajen wanke to wannan wurin an ce a wanke kafa kafa ita ma ai tana tana dauke da ma'ana mai yawa kafa tana iya zama tun daga ciyoyin ka zuwa ƙasa kafa tana iya daukan kasa da haka sannan kafa tana iya daukan wato madunal ka'abai to amma a nan tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa arjulakum ilal ka'abaini an gane ko wanke kafafunku zuwa idan sawu sai zama na cewa abinda ake nufi shine zuwa idan sawun za ka abu huraira a cikin aikinsa allah ya ƙara yarda gare shi ya kasance yakan wanke hannunsa sai ya isa har zuwa kafada yakan wanke kafarsa sai isa har zuwa ƙauri ya ce yana yin haka ne saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar kiyama waɗanda suke cikin al'ummar ta masu alola da guraben alolansu zai gane su ta hanyar haskensu sai ce famanin safa aminkum an yi tsila ya falyafa duk wanda yake da damar da zai ƙara wurin haskensa sai ya ƙara kaga ka wanke hannun sai zama hasken har nan ba iya nan da ke amma nan ijtihadi ne na Abu Hurairah wanda sauran sahabbai ba su dauka ba sun saba mata ba haka suka ruwaito ba a aikinsu da kuma a lafazin su sannan kuma malamai a in masu ma basu karɓa ba don haka wanke kafa zuwa idon sawu ne za a ta inda kawai za a ɗan samu saɓani shine idon sawun za a haɗa da su ko ba za a haɗa da su ba irin daidai saɓanin da aka yi akan wa aidiyakum ilal marafiq shi ma nan ila aka ce don haka ila ya hada hada wankewa don haka yadda muka rinjayar da ila ya hada da ka wanke gwiwar hannu haka anan ba muke rinjayar da ila ya hada da ka wanke da idon kafa za ka in ka zo ba za ka wanke daga ƙasan ƙafarka sai ka zo baki idon sai ka sauka ba a'a sai ka wanke shi ma wannan idon sawun idon sawun nan waɗannan abubuwan suna ake ce musu al'azaman ani wato waɗannan eh, ƙasusuwa guda biyu waɗanda suke tsirowa ta sa a ƙasan a ƙasan wato ƙauri a saman ƙafafunka saman alƙadaman ko kuma saman al'aqib, wannan saman da ake samu wannan yan idon zawu sawa'un mutumin da yake da su sun fito ko nasu suna ciki iya inda area wurin yake mutum zai hada hada shi ya wanke zama an gane wannan sannan an ce za a wanke ne salatan sau uku haka kuma riwayar wato sauban na aikin Usman ibn Affan sau uku ake wanke zaka in ka zo kenan yadda ka wanke hannayenka sau uku haka shi ma in ka zuba ruwa da buta ko a famfo in ka wanke kafarka sai ka sake mai ruwa sai ka sake yin sau biyu sai ka sake yin sau uku abin mai sauki ne kuna fahimta to amma tun da jiya mun ce ya halatta annabi sallallahu ya yi alwala marratan marratan ya yi marratai ne marratan ne ya yi talatan talatan don haka in ka wanke kafar sau daya in dai tawon ku ya isa amma sunna ita ce in ka fara ɗaya to ka gama ɗaya an ga ai in ka fara uku uku to ya kamata wannan ma in ka zo sai ka yi sauki an gane wannan kada ya zama kullum kai alolar ka kafa sau kai take wankewa ya kamata ka samu ladar wankewa ta uku jama'a an gane wannan abin da na dan manta ban faɗa ba shine shafan kai sau nawa ake yi ne eh to imamu shafi'i ya ce sau uku za ka yi in kana wankewa sau uku tun da ka fara wanke fuska sau uku ka wanke hannu sau uku to me yasa fuska ku ya rusa sai kuma za ka wanke za ka shafa sau ɗaya sai ce shi ma talatan za ka yi yasa in ka je wurin da ake kamar yanzu malaysia da muka fito haka za ka mutu haka sai dan yi haka in ya sake sai ya haka in ya sake sai ya haka dama an ce kaɗan zai taɓa yayin sau uku ke to amma abin da zaka gane inda zaka iya wannan shine kai da mazhabar ka tace ko dan gashi kwa ɗaya aka taɓa me zai ka ce a yi da uku kuma an fahimci wannan kuwa da a ce matsabar waɗanda suka ce a shafa duka da su ya kamata sai a yi sa uku amma tun da a riwayar abin da aikin annabi salama ya nuna shine yayi ya dawo da shi sau ɗaya to kaga ba za a shafa ta uku ba za ka muna nan a wajen wanke kafa ko mun ji saɓanin da yake wajen wanke kafa zuwa idan sau abin da ya rage shine kafa ɗin nan a cikin alkur'ani allah cewa yi wa arjulakum ila alka'bay wannan wa arjulakum ila alka'bay ya kawo matsala a laranci, saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamtahu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum sai adafi akan akan famsilu na can na baya na wa aydiyakum an gane ko to amma suka ce a fasahar larabci tun da an samu harfin jarri ya shiga tsakani an ce wamsahu bi ru'usikum an gane ko to da sai a sake ce wamsilu tun da an gama da al an gama da mansu an shiga majuru, to da sai a sake kawo abin da ya jawo wancan an gane wannan sama akwai akwai akwai kira'a kuma sabaiya wanda ake karanta karantawa arjuliku ita ma kuma tana da iskali shine a larabci ba a yin adafi akan harfin jarri sai an sake maimaita harfin jarri tunda an ce wamsahu bi ru'usikum to da sai a ce wa bi arjulikum ila al amma sai aka ce wa arjulikum Na ma sai aka sake samun iskali wannan iskalin sai ya yi tasiri a kan saɓanin da ake da shi cewa shin ƙafa shafawa ake ko wankewa kuna gane magana shafawa ake ko wankewa <clears throat> jumhurin malamai suka ce ƙafa wankewa ake ibn abi laila ma yace ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala kadamai ya ce sabon annabi sun yi ijma'i cewa ƙafa wankewa ake waɗansu kuma suka ce shafawa ake wannan shine masaban shi'a yan shi'a suka ce shafawa zalla waɗansu kuma suka ce duka biyu za a haɗa imam imam dawud da zahiri ke ce ka shafa ka wanke saboda a gama duk abin da Allah ya ce akwai kira'ar wa arjulikum sai ka shafa akwai kira'ar wa arjulakum sai ka wanke sai ka haɗa duka biyu aiki ya same ka jira zancen da ya fi jaye wanda dole shine za mu ɗauka shine maganar jimhurin malamai wanda sahabban manzan Allah su sallama suke kai kuma annabi sallallahu sallama wanke kafa yake ba a taɓa ganin manzon Allah su sallama ya shafa kan kafarsa mubasharatan fatar kafarsa yana alula ya shafa ba an ga annabi sallallahu ya shafa amma ba fatar kafar ba lokacin da yake sanye da kufi shi kuma yana zuwa a babin ba. an gane wannan za zancen da ya firin jaye shi ne cewa kafa wankewa ake kuma mun gama bayani akan sau nawa ko kuma yaya ake wanke zuwa ƙarshe abin da malam ya ce shi ne tabi asabi kuma in mutum ya zo a lola kuma zai rinka tsefe ya tsar ƙafarsa saboda ruwa ya shiga ko ina ko in mutum ya zo wanke kafa ya mai da hankali yana ɗaya daga cikin inda ake kurakurai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqab minan nar baka in mutum ya zo ya kula wajen wanke kafarsa kar ya bar lum'a karkashin yatsunsa wannan wurin da yatsun suka kwanta dole sai ya shigar da ruwa don ya tabbatar da cewa ko ina ya wanku karkashin tasin ta tsakiyar akwai ɗan kwarmi to mutum ya tabbatar da cewa ya sa hannunsa saboda ko ina ruwa ya samu sannan malam sai ce sai mutum ya daga kansa sai ya yi addu'a ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wani hadisin Umar dan Khattab ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya alola cikakkiya sannan sai ya yi addu'a ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a wata riwaya akwai ƙarin allahumma ja'alni min tawabin. wa ja'alni min al-mutatahhirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan Allah madaukakin sarki zai bashi wata falala ta cewa kuti hatlahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha za a buɗe masa kofofin aljannan nan takwas ya zafi wanda ya ga dama ya shiga ta cikin ta don haka dai in an zo sunna ita ce bayan ka gama alwala kai wannan addu'a malam ya ce za a daga ido wannan riwaya ita bata inganta ba don haka ba a daga ido sannan ba a daga ya kawai kana gama alwala kai addu'a an fahimci wannan ko ga addu'a da ake yi bayan alwala ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يلا اكي قاعده تسيا Da sai ka ce Allahumma ja'alni min at waje wa min akwai riwayar da ta kara amma ita ba ta inganta ba zuwa nan shine ya inganta jama'a an gane wannan to bayan wannan sai malam sai ya faɗi farillan alula wanda duka mun ji su ya faɗi niyya ya faɗi wanke fuska ya faɗi shafan kai ya faɗi wanke hannaye da sauransu sannan ya faɗi sunnoni wannan duka farillan nan duka malamai sun yi ittifaki a kai ba neman dogon bayani ya faɗi sunnoni ya faɗi bismillah ya faɗi wanke tafuka ya faɗi kurkuran baki da shakan hanci da kuma mubalaga a wajen shakan hanci in dai ba mutum azumi yake yi ba an gane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa balis filistin shaki illa an na fatima da kai makura an samu shaka ci ka shaka sosai ba wai yanda zai saka ka shaki har ka yi tari ba amma in dai ba ka azumi in kana azumi to ba za ka shaƙa har haka ba saboda kada ya wuce sannan malam ya faɗi kuma wato ya faɗi su wato shafan kunnuwa sannan da kuma farawa da dama kafin hagu haka annabi sallallahu yake alola yana farawa da dama ne kafin hagu akwai hadisai duka akai babu lokacin kawo su ina so mu gama babin nan yanzu sannan kuma yace kuma makaruhi ne karawa akan uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam uku yake tsaya an gane ko sannan abu dawud da nasa'i sun goyo da ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi alwala uku uku sai ce faman zada ala hada faqad ata'a wa zalama duk wanda ya wuce haka to wannan bai kyauta ba don haka kada mutum ya wuce ku? sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana barnan ruwa haka zo alola. ɗaya daga cikin sunoni shine ka ɗebi ruwa iya bukatar ko da ruwan yana da yawa a buta sai ka wanke da iya bukatar ka kakka zubar da sauran annabi sallallahu alaihi ya hada israfi a ruwa sannan kana alola da famfo karka bari yana ta zuba sai ka kunna ka wanke sai ka kashe haka yake ka kunna ka yi ka sake rubewa amma ka bar shi yana ta zuba annabi sallallahu ya ce kada a yi israfi ko da a cikin teku kake alola ka san me ce ai a ciki ma kake kana cikin kwale-kwale to ka ɗebi iya bukatar ka kai ka ba da wuce bukatar ka don haka sunna ce sannan ya faɗi a tuwaki yana daga cikin sunnoni kafin a yi alola ana so a yi asuwaki lokacin sallah ma asuwaki annabi sallah sallama ya ce inda ba don kar matsanta muku ba da na ce dole sai an yi asuwaki kafin a yi sallah to kaga ya nuna cewa abu ne mai muhimmanci annabi sallah sallama ya ce mazharatul lil fammi wa marzatul lirab tsaftace baki ne kuma abin da yake sa Allah ya yarda da kai yana da kyau kuma tsaftace baki yana daga cikin manya-manyan sunnoni na manzon Allah ta salama shi yasa karshe karshen abin da yake da lokacin da zai bar duniya shine ya aswaki ya bakin bakinsa kada mutum ya bar bakinsa ya wari don Allah ko namiji ko mace abin kunya ne mutum ya bar bakinsa har yana wari bai yi aswaki ba kuma aswaki ko kai da itace ko kai da buroshi ko kai da komai inda zai tsaftace bakinka shikenan ka samu ladan sunna na aswaki jama'a an fahimta sai malam yake cewa amma a cikin azumi mutum kada ya bayan zawali wannan shine fahimtar malam cewa bayan zawali kar a yi saboda dalilin sa shine fadin manzon Allah Sallallahu alaihi sallama la khalufu fa misfa'ini atyabu inda Allah min rihil mis cewa wato warin bakin da azumi ya fi kamshi a wurin Allah sama da kamshin turaren almiski sai ce to in ka goge lokacin bakinka ya fara wari ka cire wannan ladan to amma zancen da ya firin jaye ne ya halatta ai aswaki a koyaushe saboda <clears throat> wato abin nan eh, hadisin Amir ibn Rabi'a yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la ya yatawassaqu huwa sa'id na ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau shurin masaki sauran da ba zan iya lissafawa ba yana aswaki alhali yana azumi don haka ya halatta a yi aswaki koyaushe ko da safe ko da rana ko da yamma kuma wannan warin da yake fitowa a bakin ne azumi ba daga bakin ce yake fitowa ba daga cikin cikinsa ne saboda ya zama yanci duk yanda ka goge ba za a daina ji ba don haka sunna ita ce ka yi aswaki ko a yanci kuma ya halatta a yi aswakin nan ko da ana jin ɗanɗanon abin amma abin da ya fi shi ka ɗauki abin da bai da ɗanɗano kamar misali kana azumi sai ka ɗauki buroshi zalla kafin kai za ka iya sa majun ka sa wannan man amma in ka sa ma azumin ka bai kare ba ko kai amfani da aswaki ɗanye ya halatta amma an fi so saboda kada ka rinka jin ɗanɗanon ya sa har ya iya wucewa to gara kai amfani da wanda bai da ɗanɗano ina gani kamar dukkan abin da yake cikin wannan babin mun karanta shi duk da cewa mun yi masa sharhi a ƙarshe a gurguje a yi ƙoƙari abin da zan gaya mana na ƙarshe shine abin da na faɗa jiya mutum ya kyautata alolarka kyautata alolarka tana da alaƙa da kyautata sallarka kada ka bar wani abin da ake ce allum'a shine barin ɗan wani wuri baka wanke ba ko a fuska ko a hannu ko a ƙafa in mutum ya bar wannan waɗansu malamai sun ce sai ya zo ya wanke wurin ya ci gaba zuwa ƙarshen alolarka waɗansu suka ce ya wanke wurin kaɗai waɗansu suka ce ya sake alola wannan zancen ya fi ƙarfi in mutum ya bar lum'a sai ya sake alola saboda riwayar abu dawud annabi sallallahu ya ga wani ya bar lum'a a ƙafarsa, sai annabi ya ce masa ya sake alolan duka don karka bar ko ina baka wanke ba abin da yasa annabi ya ce ayi haka shine saboda wato almuwanatu da attati waɗannan abubuwan kuma farillai ne a wurin jumhurin malamai a tartib shine jera su yadda suke nan in ka zo alwala in ka fara wanke hannu kafin ka wanke fuska alola ba ta yi ba in ka shafa kai kafin ka wanke fuska alola ba ta yi ba kamar da ba za ka fara daga wanke kafa ka dawo baya ba shine a tartib yadda Allah ya jera haka za ka jera sannan almuwala shine kana yin wannan kai wannan kana yin wannan kai wannan in mutum ya gama alwala sai ga lum'a a hannunsa sai zai wanke kaga ba a samu tartib ba ko ba a samu almuwala ba da haka sai mutum ya sake shi shine zancen da ya fi rinjaye don haka a kula da wannan Allah kuma ya kyautata mana ibadunmu ya tsarkake mu daga dukkan dauka na shekara abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wa sallam wa alaikum wa rahmatullah